بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة النازعات أن سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورر tunatarwa da Allah da ranar lahira. tafsiri wannazi'ati gharqa Allah ya rantse da mala'ikun da suke fisgar rayukan kafirai cikin tsanani da rashin tausayawa wannashitati nashta kuma ya rantse da mala'ikun da suke zara ran mumini cikin sauƙi da sassautawa wassabihati sabha kuma ya rantse da mala'ikun da suke shawagi daga sama zuwa ƙasa da umarnin Allah فالسابقات سبقا kuma ya rantse da mala'iku waɗanda suke rigegeniya da junansu a wurin gabatar da umarnin Allah. Falmudabbirati amra kuma ya rantse da mala'iku masu zartar da abin da Allah ya umarce su na daga hukunce-hukuncensa, kamar mala'ikun da aka wakilta akan ayyukan bayi. Allah ya rantse da waɗannan duka akan cewa tabbas zai tashi bayi don yi musu hisabi da ba da sakamako. يوم ترجف الراجفة a ranar da ƙasa za ta yi girgiza yayin busa ta farko. Tatba'uha radifa kuma busa ta biyu tana biye da ta farkon. Qulubun yawma idhin wajifa Zukatan kafirai da fasikai a wannan rana suna cikin tsoro. Absaruha khashi'a kuma alamun ƙasƙanci suna bayyana a idanunsu. يقولون na لمردودون في الحافرة kuma sun kasance suna cewa shin za mu komo ga rayuwa bayan mu mutu أإذا كنا عظاما نخرة yanzu bayan mun zama daddagaggun ƙasusuwa fanko a ce za mu dawo wata rayuwar bayan haka قالوا تلك إذا كرة خاسرة sai suka ce idan har da gaske ne za mu dawo to wannan dawowar akwai asara a cikinta kuma ma'abocinta zai yi fargar jaji lamarin dawowa bayan mutuwa mai sauƙi ne magana ce ta busa guda ɗaya kawai daga mala'ikan da aka wakilta ya yi busa fa'iza hun bisahira sai ga kowa ya dawo a raye a bayan ƙasa bayan duk sun kasance matattu a cikin ƙasa. Hal ataka hadisu Musa. Shin labarin annabi Musa tare da Ubangijinsu da kuma maƙiyansa Fir'auna ya zo maka ya kai wannan manzo. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى lokacin da Ubangijin shi ya kira shi a wannan kwari da ake kira ɗuwa mai tsarki. اذهب الى فرعون انه طغى daga cikin abin da ya faɗa masa shine ka tafi wurin fir'auna hakika ya ƙetare iyaka wajen zalunci da girman kai Faƙul hallaka ila an ان ka ce masa ya kai fir'auna shin za ka yarda ka tsalkaka daga aikata kafirci da sabon Allah wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kuma in shiryar da kai zuwa Ubangijinka wanda ya halicce ka kuma ya kula da kai don ka ji tsoronsa ka yi aiki da abin da yake so kuma ka nisanci abin da baya so. sai annabi Musa ya nuna masa babbar hujja wadda take nuna shi manzo ne daga Ubangijinsa ita ce hannunsa da sandarsa. Fakazzaba wa asa. Fir'auna bai yi wani abu ba sai kawai ya karyata wannan alama da annabi Musa ya nuna masa ya saba wa abin da annabi Musa ya umarce shi da shi. Summa adabara yas'a sannan ya bijire daga yin imani da abin da annabi Musa ya zo da shi ya himmatu wajen saba wa Allah da jayayya da gaskiya. Fahashara fanada sai ya tara mutanensa da mabiyansa don ya jaye Musa da su sannan ya ɗaga murya ya yi ta kira ya ce, فقال أنا ربكم الأعلى ni ne Ubangijin kuma fi girma, don haka babu biyayya ga wani akan kuwan da bani ba. فأخذه الله نكال akhirati walula sai Allah ya kama shi ya yi masa uƙuba a nan duniya ta hanyar nutsarwa a teku kuma ya yi masa uƙuba a lahira ta hanyar shigar da shi mafi tsananin azaba ان في ذلك لعبره لمن يخشى Hakika a cikin uƙobar da muka yi wa Fir'auna a duniya da lahira akwai wa'azi ga mai tsoron Allah domin shi ne yake amfana da wa'azi. أأنتم أشد خلقا amis sama banaha. shin samar da ku ya ku masu karyatawa da tashin alkiyama ya fi wahala ko ko samar da sama wadda Allah ya gina ta رفع سمكها فسواها kuma ya sanya siffarta ta wajen sama maɗaukakiya ya sanya ta daidaitacciya babu tsagewa ko aibu ko wani abu a jikinta. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها kuma ya sanya daranta mai duhu idan rana ta faɗi sannan ya bayyana haskenta idan ranar ta fito wal'arda ba'da zalika ƙasa kuma bayan ya halarci sama sai ya shimfiɗa ta ya sanya kayan amfani a cikinta أخرج منها ماءها ومرعاها ya fitar da ruwan da yake cikin ƙasar ya sanya su idanuwa suna gudana ya fitar da tsirrai daga cikin ta wanda dabbobi suke kiwo da shi waljibala arsaha duwatsu kuma ya sanya su tabbatattuwa bayan ƙasa متاعا wani an'amikum ku mutane duk wannan domin amfaninku ne da na dabbobinku to wanda ya halicci waɗannan abubuwa duk ai ba zai kasa dawo da halittarsu ba a karo na biyu. فإذا جاءت الطامة الكبرى To idan busa ta biyu ta zo, wadda take mamaye komai da razanarwarta kuma alkiyama ta tsaya. يوم يتذكر الإنسان ما سعى ranar da za ta zo mutum zai tuna duk abin da ya gabatar na aiki alheri ne ko sharri. Wa burrizatil jahimu liman yara kuma aka zo da wutar jahannama aka bayyana ta a fili ga duk mai ganinta. Fa'amma man Amma duk wanda ya ƙetare iyaka a ɓata. وآثر الحياة الدنيا kuma ya fifita rayuwar duniya mai karewa akan rayuwar lahira mai dawama فإن الجحيم هي المأوى to haƙiƙa wuta ita ce matabbatarsa da zai koma gare ta وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى amma wanda duk ya ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangijinsa kuma ya tsala kansa daga biye wa son zuciyarsa cikin abubuwan da Allah ya haramta, to tabbas aljanna ce sa da zai koma gare ta. yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. ya kai wannan manzo waɗannan masu ƙaryatawa da tashin alkiyama suna tambayar ka cewa yaushe ne alkiyama za ta tashi فيم أنت min ذكراها ba ka da wani ilimi akan lokacin na ka faɗa musu kuma yin hakan ba aikinka ba ne aikinka kawai ka yi shiri domin wannan rana ila rabbika muntahaha zuwa ga ka kaɗai sanin lokacin alkiyama ya tuƙe. إنما أنت منذر من يخشاها حقيقة lamari kawai kai mai gargadin wanda yake tsoron tashin alkiyama ne don shi ne mai amfanuwa da gargaɗinka كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها kai ka ce su a lokacin da za su ga tashin alkiyamar ba su zauna wani lokaci a duniya ba sai wani yammaci na yini ɗaya ko kuma safiyar yini ɗaya